الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إخوة الإيمان أبايرنا لإيرا بارك أشوف ndo shikiyo mando akami shahri sha'ban wa lailatul nisfi min ndi ndi nga islami iwa yonga mu sha'ban na ko shi insan ta yira yimu ko bi ti wata atmishu mbi bi shikando ahadi yuwa to lunga yin ta di sha'ban na bi shikando hadisi wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta shana ko antum ya ba mu ruwa ti an ban fun tim rani ti tunna afa mu utuna ibi fa yi rai fasa akan ba ko ma shi mina ne ko ma fa kun kere ti rai mu ko bi bin tabshe mina ne aba sunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ni ka kai wa mun go ni bai yin kere ne ti rai mu na ma asin ne ya yan bo duriyan shi wo yin jinan ja ayoyin ba shi yina ni ara ma ka kai wa aba mu ba ba yan shefa afa ba yi tulum ni Allah subhanahu wa ta'ala antuma ga antum ka ruwan shayuwa kun babon shefa shine Allah gaban rubutun kafin babban shi fa shine Allah ibi bo ne shi kuna bi ba ne da ba wanda man ke su fa mu'mini wa fa Allah subhanahu wa ta'ala na an shi ya shi ne ya ba fare bai wulam shi ta kai wa musulmin zuwa ne yin ta ci rai mu mashi ne ne babban shi fa shine Allah ibn shi ku shi yin to ka shaka ponta wana tuwa shi shi umma wanda wa aji fi wa tuwa ban ta shi ngura nsenta nguwar shi in sayan ta sha'aba ne na ban zai mina ni shi ke wa musulmi ya ne shi shi in kamma shi ke wa musulmi ya ne shi shi ki yi rai matsala in ta nan ta fa afa amin ba ne ta yanti ma ya ka fa ma'alimu ba fa ma'alima jisi fa ma'alimu ba fa ma'alim in ta aura ki yi rai shi wanda amma rena abu amina ni ngu aji sinin ken yo aswa ban shi ke nga shi nsanta mu shabani be ban tabshi mo pontu wushe wati enta amina ni musulmi ko enta enta ni yiri shi ina apa hadisin fam ke min te po hadisin bu ko yuware ngu hadisi min te yuwa atwa ban shi ke ban tabshi ngura shi nsanta shabani na bai ban tarshe ma pontu fa awu shirwa te mi shin ne ni musulmi ko ta nan ne yi rai shi na po yi rai yin kana afa hadisin fam ka in fam ka in ke ni mu hadisin bu wa ma ni ki islamin musulmi ne ni iyo anan warin tin fa afa ana in kai da dun diya jiji da ba zakirin yu yau mun bi nan irayin diyadisi nan yi ne aliyar irayin diyadisi ba hadisi waran da ga shi musayan ta sha'abani na an shi kuma ne abu yayin ba shi iyi kuma ofa ai wani ba shi ta irayin diyadisi na iyi kuma ayu ko wai wani ko irayin diyadisi ba malam ta shan ya aliyar irayin diyadisi ban diyadisin zan ke kafi yan dinyar bi bon kuna mafana ya ma shi mu ofa malam ka an jini irayin diyadisi ba ko ababu famkir ya ma dishi fa afa antum amma da shi fa fa amin kenan na fa kiman wata ya disi ya kafa shi albani ko fi konan da ma shi rai ya disi inji nan tabshiran kirmi rai ya disi a fa fakir a ba ran kirmi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irye shi ka kai wa raya ji rai ya disi kin dan ma jina ban kan ja ni ya disi kin shi ni ga ta wofi da rai shi kake a shi kan mu'amale shi ke afa mun ferin ki ka kaiwa ma bi musulmi yo nan din ma ko ba ya an yira ya ji su ki rai shi una fayyar mi ba ji shi yo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yirina yira ya ji su boko aba ji su wo boko ko abi bakr siddiq radiyallahu anhu ko abi huraira ko abdullah ibn amr ko abi salabah al-khushani ko muad ibn jabal ko auf ibn malik ko na aisha radiyallahu anhum ajma'in minani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kabisa ba akan banzi minani yattali Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi laylatan nisfi min sha'ban فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن نا الله سبحانه وتعالى نا يجيون فين فهمتي نشيء سنت شعبان أبا لأن يشيء إفن لجميع خلقه من غلوكو مشينك nguwai wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina sin da amma mai rai shi illa kinja li mushrikin kinja ni mushrike ga wusha kashwa aw mushahimin ko ga kafi yi fa ko fa fa ko fa ki fada mace ya sin da Allah subhanahu wa ta'ala ti rai ti rai shi ina abin kwace lafzu hadisi ya bisa alabatar kushani radiyallahu anhu minani yattali Allah ila khalqihi fi lailatin nisfi min sha'ban na Allah subhanahu wa ta'ala na jin fa fahimtin wushi in fahimta sha'ban fa yaghfiru lil mu'minin abal on ji shi sunan gufa mu'minin yirai shi wa yumli lil kafirin in ta fa kafiri tin buma ikutu wa bakin buma an shi umarni shi su ma'an yi rayu azan wa yada'u ahlal hiqd bi hikdihim hatta yada'uhu nta za ku fi ne ku fi rab ku kan gome ka kai wa fanta yi rayu ku fi ina an shi umarni za ku fi fana mace ya yi rayu ku Allah subhanahu wa ta'ala yi rayu ruwan zan in shi ga abu Allah subhanahu wa ta'ala yi ban ga ruwan zan tun ware bin banga yanzu in gyara Allah subhanahu wa ta'ala ko zan Allah yi ba ga in ban shi aka yanda an fa min zuwa yawmul qiyama yi rai zan in shi shi musulmi ina mun banzo banzo ban ma ta ina ne kwatar na yin bukun fa una fa man kwataya ma ka kaiwa شك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريه ملي الله سبحانه وتعالى نابا شكي من ياباكي وشكتي شيئا جنبوتي من كيف ويريه ملي الله سبحانه وتعالى نابا an shi ya ce ta shafi fonta ne abu ko mi yi shi ka fotiri na wato shi ya mai in shi shagi fi yi wato wanda ga shi sha'aba shi fi shi yi wa koyi unayi na buwa fa a jisin buwa yisheshe fa yuwo mu an shishe ma'alim fa ke yin shishe ne fa musulmin ya ta afaken ti ma shi ya bi tam shi fa bi yuti ya di shi na ko yi ne ne afa yuku yuwa ke inda shi ne ne musulmi ke yin da da yin ti na an shi ya shi ne ne ga hadis ali radiyallahu anhu yake yin shi ne rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ba ka mazdi ne ne إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أما دي مسلمي كأشم وارثي يو أنا في يدي سيف أشفا يو علي رضي الله عنه فأكم من قاسم ريا منني أما أبا أبا يكامن شو نسنت شعباننا فقوموا ليلها والله أجت أنت أشون شو وصوموا نهارها إنجينك نعمير ينجز kama alamin nan yi hadisi man bi fa yamma ku yi hadisi fa wanda yake guna a ba hadisin mu kuma ne rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mun ga kai wanda mai abakin da mai shayar hadisi ni ibnu abi tambara yuwa imam ahmad ko imam yahya ibn ma'in fa kariye min ni kana ya ba al hadith ni aka banga ku hadisi mai rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an shi ne aka banga ambe ya ka ban san shi kan mai rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi tanwira shi da abi ba shakki mina ni lamma jadi su yo ban bato fi abantin min gambe yo yake inda inde malin ka hanjin ma yira yaji shi man kai shi biyan shi shi fa bin fa afa min shi an bai fayin fa afa min fa ban na nan fa afa shi ke roye ko ko mun wa shakki ni ba ga inde malin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama don yi ba kaida yo ama jiri min mun kan bo ma'alim kayan ga iran ne tinga shi isha ba kayan ga fashin ga su ko wayo a ba bi da ake gaira shi na ma bu yon bi nan yi kai da fa malam fana minani ngwaji filin te wato tinga shi san ta shi aban man ta shan gora yi rai shi ne man fa ma upon to fa ai wata inda shi musulmi to ban tin ne yi rai shi na a fa hadisi mbu a ba hadisi wa ba famkere na in kun ga ai hadisi wa fa lo mbi ka fasare fatata akani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ikariya aliye yirayin diyadisi baran kire mu'mina bai shiga famalum bai kai adisi wa ba ran kire wa dai tarshe mun yani Allah subhanahu wa ta'ala na sun da wafa fahimtin kan sha ga wushe ka shi ko ga ka fina ina yani wa diyadisi man diyadisi an tashi ngura yirayi shi abu yau mun shi da wani tawato ne yirayi shi nan buwa 20 ma and ibar yana mu ne man jin ran miki shari'a na in kuma me rai shi kai in bai habiba ne ra bibo pensi ma ka kai wo an ba yi rai shi da ba shi kai ba shi inda yukuci islam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tiriyan yani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd man ne in shi yimki islam yiwa man fi yin ga tun ne yi rai ba ko yina man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd mun ne fa shi fa yuwanji intimin fa nga shi na an jin gantum yuwanji intimin yuwanji yuwa ma nga ki gantum ma buyre fa fa bo yi na aga yi radi shi amma bi mun ga in shishe yu ko wayi wa ma in ta shi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma mun ga yi rai shi ai ka fare ne mun ga yi rai shi na ma munu ima neman da onta wato shi ne shi ne kan da onta wato ne rai shi wa ba sai kiri ne mai ma ji ta wato shi ko mangaka a ba shi shi a ba ne luwa ta wato shi wa mangaka yuwa ta yi ta wato shi ebi ke man da wato wato shi na mu ne yi ta ni rai yin shi ma ka kai wa fa yin shi mu rai fa yin shi shi a ba yuwa ba limshi ta sunan yin ban shi na mu wa fa ma yi ke shi a ban fa limshi mu yi na na mu ne shi yin ke bo ne ni a ba shi ta yanta shi a ba na mu ji ma ji ba da ran ta ne ne ko yi wa rai mu ne shi fa fa shi yin yin shi ko ma ka kai wa fa yin shi ta yanta shi a ba na mbun mafi an yi rai yin shi na mbo yi rai fashi an bobi da adam bishi min yani a zari ma ka kai wa yi fa ka to ti shari'a na ngan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min wari iba yaka ifa fasa atun wura yin jin juma'a na shi min yani koyi ware a ta shawari wa yi wa yin jin juma'a fa yi rana in ta shan gura shi na ko ban zai min yani mo shi shan yin jin di wa ngamdamti afan gura mai ya kali yin jin juma'a na in ta ƙishin da kuwa yi umiya ne yin hinjo ma a fi za a fali yin hinjo ta wasu ta wasu gura yin hinjo ma ya ayyar ta yin shi kin gura shi na fayu Allah subhanahu wa ta'ala sa ana ko tire fa yin shi na fi ko wanda wanda shi bai fa ne ko fa ayi man sai ina a rayyiran da shi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ya kai shanguran yin hinjo ma ban da fanju umiya ne a ba yanji wa Allah subhanahu wa ta'ala kafin annabi Adam ma a ba yanji wa shi da ta kuyi wanti ma ba yanji wa kin ki bi ma bi man ga Allah subhanahu wa ta'ala ke inda inke Allah subhanahu wa ta'ala ka in kin ki bi ma bi man ga tun bi da to bi in kin ki bi ma bi man ga ko ti rai yanji mu rishuwa aka ashirin na iba yake fa an shan gurai yanji na fona in ne mu ma yi rai yanji ah koyi una ga tuma ne ne wa yu'mina ni tabshan guran yanjin nan fe bo fa an kan ga abuwa mafi afifa Allah ko akai wa bi fanga san su lo tamfana ma ka kaiwa aba fa sa aka wuce ko bidiyan kaman be shi ne nusu sirani da shari'a ta shirin kirin ne ni yimman ta ne ba wuce kai ga abuwa mafi kufikum ma Allah subhanahu wa ta'ala na wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din iman sai ma ku wushi mu waliya ne sa ku wushi mu ma ko wuri shi ne wushi da an ji an ta annani mun kun ma ko Allah ne fa ibakum bari ko ne ni an ta annani a bisa awifa ga Allah sallam da ta wi an ta annani a bisa Allah fa ga Allah sallam da ta da bu yon wushi Allah mbum ne fa wa ma sai ni shi ya bibi baka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mu yi rai wusha ki tambaye shi kama alam mu yi rai yam an ji wusha a ga iya rasu sai shi wa mashi ko amina ni mu ma yi ta yanzu ma in kun ja boyo an ba fa yi je to yi ndi yanzu kuma sai shi ma kai yanzu to yi mu ali yanzu ma jami ma rai ko yanzu ma na mashini a tsishe imam bummi ko yanzu ma ni wusha imam bummi ko yanzu ma ni yi wai una ga tun kayan na mina ne mu mai yin ke ni juma in be ni yin ke ni juma ko ni mu ne mai yin ke kuma sun juma ke we mai yin ke man sham juma'ana ba ta yin yani bayin ga kuma sun shi mai tin ji yan ji ma ke yan bayin yan ji mai tin shi mo yan ji mai gani an shi ne ni ko ni ni idan ji na mun ga ko mashi minani a shakka minani imam bumni ko ne ji juma ni yin ke ma Allah subhanahu wa ta'ala man sai shi yin ke ni juma'an shi rasul san bi ba ke minani fafin manjuma mashi inguwa shi ne yi kenan aga in ya rage shi faka ba fakare ne mun ne yi kenan fila na ga tun shi ne kon kayan kayan mun yi kenan fila bun ma in jama'a min na yin gwi mi kayan ko an ta shi ne ni an ji in ga kaiwo Allah subhanahu wa ta'ala ya koyi ko wai wa ta yin ta an yi rai shi na bi yin go rai rai shi na mboyiwo ashimbe na kome ni kopu moopa ko aywa ma ke ni kona mbumi ni na be ko aywo aturentere ti ajisi na yikapo te to yu imbara tuna aba rentere sibibo fa adreke yuwa yuwan wiki bidana wallahi yana min tayi ko wayo Allah subhanahu wa ta'ala bi wa minna yuwa yuwa rasul sallallahu alaihi wasallam fa fasa akan biye wubo minna yana tayi mbai manga yuko wayo ma su imratin bai man ga iko wayewa man sai Allah shi an bidin bai san zantun ma a ga yira da shi fa ma'alim shi ke kiritin rabi da ma ya ambato iba bo fi sunna ya ambato in ikri ni sunna ma asi minani sunna kan tamke ta wuce shi yakan ga ya fange tun bana shi ma ambato aban boyi fi wai shi ne shi to bida an ganye bida na ban me yiwa yiwa nga an tin lon so an ba kenan in bu yi bo mine ne program pf bo program pf bo wani wuni han ta yi nan ta shi kiwa ba ta bida ana ma ka kaiwo ana in tu ma program din da manje yiwa fa din manje yi ran ba ke ni njere ki frankel sunana gwan ta ba su ma'oyi ko wayo amma da ne ba ku shan mamman ba shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma shi kan jaran liman din ma ka kaiwa Allah subhanahu wa ta'ala na yin jad wushe ko wushe wai fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba tana don yi ba yi ko wayo a ce mi shan yayin musulmi shi shi ina insha Allah kin baraitu wani a ce na ce ku ku wa hadisi فاحشين دنيا كفى معلم فاحشنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين